بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى ina bai faya asibin bakwai tsayin rajabau zuma na hijira ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya kuto da kpau bai ceto shi ba din nina na ji kwadin yi gani bai iya ba ceto ya shi digu ba nan ba kwai tsayan april iwa gbigba littafin albarka kunna na tsoca dibe sha ni ugbo ya jama'a musulmi je tika ta jin baku gwadon gayi littafin alhakul mubin fi ahadithin rasulil amin sallallahu alaihi wasallam na ashek abu mustapha muhammad kabir bunu abdullahi alkanawi okana mannayi kano cina su kugu ganbe alkhairi su kugu ganbe alkhairi hadisi na ji wo tiye bawo na su kwan fikwa bawo ya jama'i musulmi bai ne ya yi kwayan etologan bai karatu na hadisin na jikukwanai to manya wasu ga mukaddimu ban gai a shek muhammad kabiru na yi tishi ya makanta na yi ga misbahuddin shi zariya wani misbahuddin al-islami wai tishi mudiri ya makantan nan ci zariyo na ga man kano ciwo amma zariya bu wai fedo ji fahimta ko wato ga zumaya kutubatul hajja na gaban littafi wani ga fa'in da ya tsuru ne an ukaddima bai ne dai al'a'iza azal kitab fi shaklin jadid وفي طبعة جديدة منقها والله عدو أن يجعل هذا الأمل خالصا لوجهه القريم إنه على ذلك قدير وبالإجابة جديد ga hakika ofawon egba na wọn lashe zoya littafin nan ya zai jagbaka tun zacen cijina wọn tsari wuye jagba tọba wu jiji wuje ba wuwa gwarwagi ke ga na wukayi lati yana wunde zuta kwaniya wunde siffa na na ajimutati wawa na cagu ya zuma na wula ya gbaje don kakau da tsari wina wani ba to ca duwa ga wula tun na na wulona wula wufe gan bai ihlasi wulan fe ebo fuska ya socho na ya ci wuce nan su kuma da iko ya ta ci ga Allah hakuwa na gaye ga kwakwaro gina mai wato gana wani gaye ga wuya tsari da wangi mutatiyan fayi na kyan dutiya na ba mai ke ba to ci aduwa gula ila su da mu wani bayan tunguru ko ga lutu ila su madaba nan ga wuce gaza wangi a gya amfani wa a kusi bai kya ci ne ta yi gaca manga bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil الحديث الأول حديث جزء من يلتا في النوم نما الله بأي نوغي عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم La ya الجنة النمام رواه البخاري ومسلم daga ba ku zaifo na igiye manina so cube boyuya sahaban cikon nan na ji ta kibe sahibu sirrin nabiyi na zaba asiri a nabi biwa nan wayan waza su sace a nabi wuna nabi ta sun na munafikin da ci jiyu uzaifa ga ugattuciyar na kinkin ya tsoci bai amince fiya na ga gala ya da kulul jannata nan mamu nan mamu zai ji langunan nan mamu zai lagaza da ya zando ce tiyanyin ya bube wa shi na la ya da kulul janna a nabi gaza na lawa da janna kulo ku ji na wani ne hadisiyan al-bukhari musulmi al-hadisu Sani. hadisi ne baci an abi hurairata radiyallahu an daga bahabu huraira wani sunawaye abdurrahman ya yi sa'ar na wuce tula bai kuni yin gai abu huraira babayin dangi radiyallahu an su kube bayuyu kawalu ga kawala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga tuci sako na kikin soci bai amin shafiya na gan iyakun wazanna ne je ka shaidi wazanna gani bai kpadidi fa inna zanna ibn wale kpaye akzabul hadith ugayi e gana jin gaggama na gana aga waga waga na yi ainihin gama na zalla na biyu tsantsa na bai da waye gane ya zalla daga ya kpawu wani ga ya kpa daidai lo bayan guru wanda za kirki yau fi kpa daidai lo bu to haka waga waga gama na bai da waga irin na ya zalla ya kpa lo ba zaguru su kuna rawahu al-bukhari wa muslimu al-bukhari wa muslim gago hadisin biyu. alhadisu salif hadisi ne ta ci an anasin radiyallahu an daga ba ana sautoci beba yuyu kawal ugar kawal rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ci soko na kike to ci bi amin shafiya na gan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi la yu'minu ahadukum imani zandoro a gumita ce ba hatta yuhibba li akhihi su bai waya ya ma yuhibbu li nafsi in bai waya tita cin alkhairi na rawahul bukhari wa muslim muslim ganbe bai buhari ya gagwa hadisin na biyu ke ga hadisin na ya imani ya gwazo bai ne ba ji fahimta hadisin dora bai bai si ganna na la aha ahadukum wai ugwa ga zai lotun wuce na ko zai lotun wuce na wace imani ba a'a muje asul imani wanye a kamalul iman emi imani a caga wanye iri wuce doko sarari na zanduci je fasar uba kuma ga fasar wuce ba waniya wani wa ga zan ji ka da imani musulunci wa wani wani zandoro da imani na jigiya wajen musulmi ba. alhadisu rabia hadisi yin nici anin nu'mani bin bashir daga ban nu'mani yake bashir radiyallahu an to cube bayuyu qala muga qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gatu ci sako na kikin to cube amin cha fiya nan muga ittaqullaha wa'dilu fi awladikum ittaqullaha esun da soko fi auladikum ya mai jin adalci ga da gejo ba gyaji ton za gyaji na cicin cicin wa muslim al-buhari bai musulmi gago hadisin na biyu to sai dai man jirai ba yi damu adalci wa ya ji gada giji ba fuska ke ci bu ya gina wa ma'ana inda zawa mashilin da ci hadi babu babu shi inda ka da wa arzikiya wale ga taimako na wajen ba arziki wani wa lauma kwabe ya na soje lafiya ya da wani zana ji fahimta ku ko kwa egin na agmani wai bukata ya waje mine mi na je na wala ya ga wanda ya wuda dole una la ya waje ne mi ga la ya a ga na ji zalunci bane na gomi kan gana mun ga waje ya wuda wannan na abe hali ya ne ji fahimta ko al hadithul khamis an abi musa radiyallahu an daga ba abu musa su kube bayuyu kwada wugan kwada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuci sukuna kinkin soci bi aminci wafiya na gan al-mu'minu lil-mu'min mu'mini lo bayan mu'mini muslimi lo bayan musulmi a yi kalbun ke batuna ke batuci na a yau ke mina tuna a yau ke kara na tuna a yau musulmi guba ya shuddu ba'duhu ba'dan na je ya doji kagwana ke ga musulmi ji gungun abin oji kagwaya a a yau ya dojo galawa ga igan tere-tere yau kagwi ya lawawar buhari yi wa Musulmi. alhadithu sadis hadisi yin suna ci ani nu'mani bin bashir daga ba sahaba ya yi nu'mani ya gini bashir na radiyallahu an so ci be boyi wuyi kawal ugan kawal rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuce sokona kinkin da aminci ya fiye na ugan inna du'a huwal ibada gole addu'ai ibada ce ga mutoyo yanzu shi shi fi bato ce addu'a alkhairi ko fi bato ce addu'a rutan da sharrin da ciji ya kan ibada ga wani lona wani a yi wula da ya tiya cin don ne tuna ji sakwayewa bai wuce nan rawahul arba'a man kwayan hadisi guni a cagago hadisin nabi'u

an da iya ma ga radiyallahu anhu ngole ge ba do ya kan ngone wo ga giga cin imani wona ngala la do zaini biyu e bona e ba radiyallahu anhu ya kafira na tsani na kafiri ga tsani ubera mai ubera mai ndo kya ai e watan dabwa na ji amfani be na duwa dabwa na ji amfani da dena kutu be kya cin abdullahi bin umar ga ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga alhayahu min al-iman zuyi da mini imanin zuyi kicho zuyi ne kawotu da lona zuyi ne lugwa wa dayana zuyi ne la olomi gefinciyana zuyi na ya tungo su kpata caca ya ga banza ya ga sokwa ba ta wu mewa ba wani e gami la ya baza wangili e je wunu saji la maji lo baza ndoro zuyen na gada be wani to e ga yau ga imani a ce ga da wani amma a ga wani sun zuya ya tun daidai a don na je imani ta su zai na wala giza ibe ga daga ta wani game su gi wasu ziya na wa shagwa gin zage-zage ta kwata wani wasu ziya na wa lomige na wasu ziya na wa gemanci wuce mutunci na to na tsoji ya yi imani zuye ne kaza tun guru lona a to zuye ne kaza tun lona ugayen ya imani amma zuyen doro na ga laza a zuɗe zuya yau ne zai je zuya na hajjatun ulowa na amma zai je zuya na ito sakwakwa ta fẹ́ sun to a ta gabe zai na tsoyi yin imani na ngayi ina za wani yele ga ya tunguru yau a ce sun gu yele ga sun zai ga ní yi za wani da wani a saka da kendo na rabi muhammadu ga adda wani anun kwayin ka kendo na rabi muhammadu ji foro jí ji sallah da lokacin kendo na rabi ji foro na a yi ja bute daga fito har bikin ká bute wọ́n tí ó zai shi wai sun zai ètò naji a bai laumi to e tun naji tsata wa ga bi tike lu daga na foro so kuwa wani wacce sun zai na zawon giya ga ciwo gwana to wa ga ta ci nasara mu amma ya zaga wani sun zai tun guru zuye dai ujiyogola etu da da yaushe olugwa zuye na ga zuye na zuyen na gaya wuba ga imani da bewon su ko to ina gan bai zuyen irin ne alhadithu samin hadisiyan to ta ce a abdullahi bin mas'ud daga ba abdullahi ga mas'ud radiyallahu anhu su ku bai bayuyu qal uga qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuce su ku na gwa ga bai amin shafiya na ga sibabul muslimi fusukun to kogiyar musulmi fusukun etunle mbuwa fusukun etunle shuro fusukun e etu e faskan ciro ki mai fusuko ngayi etun doro na su kwai wana ngaye faskan ciro etun doro dina wa lo ci ga tiya kpa musulunci wana ngayi ga faskan ciro bugu ga giza to ko etuliyan bawai lokan ga wani musulunci yawa to kwa wa qitaluhu kufrun wa ga be ce ko bai yi wa musulmi to kafirin shiga wai lona wannan amma kafirin ce yake ce wani waza musulunci wani a wai al kufrul asgar kafirin ce ne waza musulunci ba nan rawahu al yi wa muslim dole hadisin ci ko je labiya idan ya bana martaba mu ci kwayan hadisa da ga ga buhari bai muslimi gubiyo to hadisi na keke kwata na zuma buta ya nan alhadisu tasir hadisi ya tawani ci a abdullahi bin abbas daga ba abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma so ci be bayu yuqal so ku be bayu ya zagu baba mu ga ga tuce su ku sallallahu alaihi wasallama ga man baddala dinahu faktuluhu zan don doga dini sagwanan faktuluhu yiwu za a wuza hukuma musulunci wujji wasu aliyu musulmi ya jami shan ko yahudu ga wagowa a ga wuga ya mana hukuma da gowa hukuma nabi muhammadu ya gagabe sallallahu alaihi wasallam guna ga ya kwafiya zan doro to zai ji zalefa na wasu ga manatin abu lahun rawahul buhari al-buhari gago hadisin na biyu ji fahimta ko الحديث العاشر حديث ينقوشي عن أبي هريرة رضي الله عنه لقبها أبو هريرة صوتي ببيو يقال وقوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجسكم صلى الله عليه وسلم هذا إذا ما تبن آدم أبكي جاء نبي آدم غاتنا انقطع عمله إلا من ثلاث اتنجي لا جيكني اتنجروجي لا جيكني إلا من ثلاث فيرغتا صدقة جارية صدقة جارية اتنجرنا da zana ya tunguru na lashishi ce ci gaba na jariya ce loye na shi ci ma aifa wuru ai wuru fare shi ma aifen su sun jigi gbagoga gbaban hall jinu olodana ayyuna wa wuce fire egi amfani nuwa wuce tu masala ce ji sallafi tu makanta e ji katufi dole ba ta jariya yau a yi tafiyan alkhairi eto alkhairi lo da nan najo amma fune eto alkhairi na ga gikin na yo ga la duga gikin ga gikin foga shi magi ade urufa ba aw ilmin yuntafa bihi ko ilimin wuza wangi shi a ce ga amfani na ilimin addini na zawangi lotun bayina annabi ga addalu ala alkhairi ka fa'ili zai wuza wangi gwati to alkhairi wani ayu da iri kin nan aya zai lotu mutu nan wa na? ya makaniki tailoring bato mawube hilasi ya gwadi fi amfani ya musulmi shi suna an doro ngalaman shi gobe bai ce na kira ilmin ilmin ndoro, doro ga wuza wangi shi mun ji addini kawai ya ji fahimta ko a daga gya amfani wani to ilimi suna na ji kau da ba yawo mara yi ne a ga ade tela jina ade makaniki da, ade zai zai tuba na uzuri la lo aluma musulmi da? uzuri ga loyi ebe na harka yi ga baki kin ya o marka idi fahimta ku ngana man jiga ilimi irin doro a ci aga ikpa na riga ji musulmi da amfani da A waladin salihin yadda aula au ko kwa za tara ragan da waladin salihin egi guri na ya daulahu. lahu egi gurun na ce ba duwa ya mamau au to ke kawo gadi egi guru da bi ci utekin kin tun alkhairu ma ba duwa ya umma ga wale wala da amfani gin na to ga mala ya gizi ya ya ba rabbi rahamu ma kama rabbayani sagira ilai wujisa sa baya yi kin na qur'anu na daga soko irhamu ma gwen da bin ne yemi e gindo rufu ba kama rabba ya ni tsagira kendo na laye da mi ti biye gwen mi ci kpami e ti ha ali zakan bwena bunan ga yugo ga da ta yadda ba sai ji wala Bai waye ogiyo da wasu al'adi gi kan nusa ina ta ya gida adi gi na wazo ko fe ba rabbi gfirli rabbi gfirli wali walidayya su kufa bi mi fa bin da bin ne mi bugo iga ba duwa na ji tama ibana kawai yi zaguro mai ba duwa ya aimanci ya da amfani wa yare wallahi talla gala na biyu ga guba waladi sali in ga mai guba gai giguru gai fa aimanci ba duwa ya da ulawu ne ba duwa yi nan to ya tuwa alkhairi a duwa alkhairi ya aimanci na wafe beta ziyo wafe beta aimanci a duwa alkhairi ya fe beta rawa muslim muslim gagwa hadisin na biyu aladisul adi asha hadisi ya gobe ni ci an aisha ta radiyallahu anha daga bana na aisha to cube bayu qalatun ga qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga tuci sako na kike to cube amin shafiya na ga inna sharra an-nasi manzilatan inda allah yawm al-qiyamah huwa man tarakahu nasu ittika fukshi rawahu al-bukhari wa muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna sharra nasi manzilata inda Allah yawm al-qiyama na biye ga manzilatan e ciba inda Allah ya ba so ce yawm al-qiyama ya fi baro dina a ga waga zai ci bawa biye ga tacin za wangi jau fuki ya mai waga huwa man tsaraka hun nasu waga yi zane za wangi jagwalu da ni ubona ittika hi, ebo da siya etun da diuje wani etun da dai za wangi biye tuko bana za wangi ya jiki ebi ciwu e na zandoro ebi ci harka jibi wani saboda wadda harka jibi wani ga mulato ba ne mu'amala jibi wani arka bata ebo jeje bu bo ya bau so ku si ci ne to e cin ba na kendo de wa je bibi ci ta ci za ya bau na a ta ga e cin ba wa biye ga zan dore fa kiya mai ma'azallah الحديث الثاني عشر حديث يا غوبي غوبيتشي an abdullahi bin abbas daga ba abdullahi gin abbas radiyallahu anhuma so cube boyu ya zagu ba ba qal ungam qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga tuci soko ne ga ga bayamin shafiya na ga al a'idu fi hibatihi kal qalbi yaqi'u thumma yaqudu fi qai'ihi rawahu al-bukhari wa muslimu ga al'a'idu fi hibatihi zanen tara ci da yin gore na a'idu wa jeban fi hibati ya tera ni otu ya zane ga wa gwe mu laimiyami ewon yawon mashin yau mota yau yan amfanin doci yau wuce gami ya labiya laimiyami wuce zama gawa yawon annabi ga kwatonci zanne kalkalbi mai kwatonci ya shigi ya ke'u na tunjiji sun mai ya'udu ila kan ihi wasu ke ba da tutun na ku gina wala ya tuba sun yi nan bugu kafin ba hukun shiga waya ya zana oji tabbata ga yato alkhairu zanna lobi wani kan da ce yaji da zagwagan wagwayin kijin wani laya za wani liwe ya tun dede gawai lobi yin nan ko ma je zai dai ya dini na ngole ya gafe kawai na ga wasalla mota ya zanna ila e su yi za a mota ya giwe amma man jiga waye man ce goyo misali wa moto na ya gi dole ji amfani wace haliwe lokacin da da biyu goyo goyo ebe obi aje zai lasu tuya etun da da nama ya ji fahimta ku to hadisin na je wato ba kwaje sashi da shari'i na je manje je a dan yana amma daga na matani yawa wa ila gun sona kin dube gurgudu na yabo bayani ba do kuma الحديث الثالث عشر حديث ya gobe guteci عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دغبا عبد الله بن عمر سوچ بي بوي دغبا قال اغم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجي سكون كيكين بامن شي تو شافيا ناغم كل مسكر خمر وكل مسكر خراب رواه مسلم كل مسكر خمر endoro na epeza pena egiwo wa kullu muskirin haram endoro na ma-epeza pena fifin haramu yau aka na musulmi fin endoro na oga fin ga hankali gobe zai na ke ga yau ena oga fin ci ga wa pena ayu ga egi ayu ga egi anabi ga egi su yau egiwo uchi ugu mi a oga endoro to na epeza pena fifin egiwo haram ayungege ayungege kawai kuno wala shisho kuno tso ci ga wafi mu ci ga wafe ga hankali gobe kanga mun ge be na jibe mu ci kwata ne الحديث الرابع عشر حديث يا أبو بغنيشي عن a Abdullahi بن عباس دقب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم رواه البخاري ومسلم قال لا يخلون رجل بامرأة رجل iza ba giwuga kekwokan la ya wannan rajulun ra'atin. iza ba giwuga kekwokan gani bai zanzagi ma da da nan da ma da katawa ma illa ma zai maharam da katawa ma da ofisa ma da asibiti ma illa ma zai maharam sai dai wani famba bin maharamiya zagin ne zai mai mara min zage ya gi ubagi na ji ba da gani shi bi an kalina zai fahimta ku da kwa ke ba na kuwa ke ba ko da nin nan ni zan na ga yi mara min ko ba bayan gin zage ji fahimta ku ko ya bayan gin zage ko ga layi yi miyo da dangwa doktor shi ba ma lugwa bazana da bukata na bewai ga layi miwo ya loba kafinta wa kiwe kafinta ya baza ya ci kabo da na wai a wa a'a wai masharri tsadda na udana tica ya makanta uzuri na da bukata na waje kiyan wadiwo wadiwo ya wani ya kwakama a ci bu shaitan ya ji cegun zawangil su kutu ibe kya ce na الحديث الخامس عشر حديث يغيغشي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دغبا عبد الله بن مسعود وسكوب بيو قال واجب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشي سكو ناكي كيتو تشي بامين شافيا ناغم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر la ya da hulul janna zanna lo janna zuwa man kana fi qalbihi mithqalu dharratin zandoro na gaje da bubu mithqalu gorogodo ya zarra dole le zarra gbagba sarawin wanda mini halitta su kuna je iliya wanda ya kwata liwewa na ya buyan igbagbo to zandoro gaje kiburu etin yele ne gugu gurgudu ya zarra ne annabi ga wani lawa aljanna kima ya keburu annabi ji fasar ga alkeburu batar alhaqi wa nas ina ya yele na ngayi wa fi wannan gaskiya wa aga gaskiya ta yawa gwa wa gamsun nas ngayi wa tikarun nas mu fi ya gbai yi zaba ebo ilimi zandoro ebo azikyo ebo ebo zuriya kundo ebo kagbo na kan kwacho ebo eje na kan kwacho ngole na ji pata ge te za wangi en nan doro aga la yo che chi za wangi le ga de re yi zana wata yi zauna to a tun annabi ga zanna wa min ga gan bi aljanna ya ni be bojin ne so ku ti be kya cin ne الحديث السادس عشر حديث يا غوي جبينيتي عن عبد الله بن عمرو دغبا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه سكوب يبو قال واغم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غتشي سكون كيكيتو تشبي امين شافي انا واغم رضا الله في رضا الوالدين يدين سوتشي واجا في ديدايا امنشي بابا وسخط الله في سخط الوالدين yan wuje toci ma waja sai da yan wuje yan emanci guba ba sahihun hadisin na ta rawa wa tirmidhi al tirmidhi ga gobe ki hadisin ne wo nda be ne ga da jimbe zai tiyan bolo bolo bolo ba be tunguruin so ko ile da jibe zai nda be ne ga jamu be zai tiye tun dede ne gita tiwo bana to so ko sai la jamu be zai so ko sai be kiyaci ne to na gayi gwargwado ya karatun ya gbani gwargwado ne gbanin social barcode bai ga cibci na su kufa gan bai na ga mai rufe farko mini littafin albarka ko na gai alhaqul mubin fi ahadith rasul amin sallallahu alaihi wasallam